أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة سنتنا تحويلا أقم الصلاة ترك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن آذ جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جولة رباه شاكرة دوات رمضان هجرة أدبو دا دريبو دا ya dace da sha hudu ga watan shida shekara za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta hamsin da takwas zuwa aya ta sittin da takwas a suratu yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu ilimi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin sa game da haduwar annabi Yusuf alaihi salam da yan uwansa annabi Yusuf alaihi salam ya haɗu da ‘yan uwansa kuma akwai ilimin da Allah yake son mu sani game da wannan haduwa saboda haka sai sa a cikin wannan sura Nabi Yusuf alaihi salam ya samu tabbata a ƙasar Masar ya samu karbuwa ya shiga daula ya samu matsayi na mai kulawa da wato dukiyar ƙasa ummina ala kaza'ilin Masar وكان ذلك خير جزاء من الله تعالى wannan sakayya ce da Allah madaukaki ya yi ma annabi Yusuf alaihi salam sakayya mai girma bayan an samu shekaru guda bakwai ana noma kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam ya faskara mafarkin sarki za a samu waɗansu shekaru guda bakwai waɗannan shekaru a dage wajen noma ana adana abin da aka samu waɗannan shekaru guda bakwai sun wuce ana ta adana kuma annabi yusuf alaihi salam ofishinsa ke da wannan aiki saboda tsare dukiyar da aka samu da kuma amfani da ita a lokacin da bukata ya zo bada ake sanawatul ijab bayan waɗannan shekaru guda bakwai da aka samu na walwala to sai kuma shekaru guda bakwai masu tsanani waɗanda suka zo a mafarkin sarki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu a sura ta ramammun shanu wahina ja'ati sunun al-mujdabat waɗannan shekaru na fari sun zo duk abin da ke wa mutane ya kare a ƙasar Masar da ƙasashe sassa da suke makwabtaka da Masar saboda haka mutane babu inda za su tafi neman taimako sai wajen sarki mutanen da ke ƙasar masar da kuma ƙasashen da suke makwabtaka da ita damuwa ta tsananta bukata ta ji ta garin annabi yaqub alaihi salam mahaifin annabi yusuf alaihi salam fada allah ya tsulubuna madad don haka mutane suka dinga kiɗaɗowa ana tabowa misra saboda neman taimako na abinci abinci ya ƙare a sassan duniya ta dalilin fassara mafarkin annabi yusuf alaihi salam aka samu wannan tanadi na abinci a kasar masar kuma annabi yusuf shi ke kulawa da wannan abinci. to jama'a na zuwa cikin waɗannan jama'a kuwa sai ga ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam ja'u ilaiha min al-ardi muqaddasa suna ƙasa mai tsarki suna ƙasar filistin tare da mahaifinsu annabi yaqub abinci ya ƙare shi ne fa Allah ya ba mu labari ya yace wa jaa ikhwatu yusuf wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahu وهم له منكرون وجاء إخوة Yusuf, ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun taho masa, dole ne su zo masa don ba inda za su samu abinci sai wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka zo masar din ma ba za ka samu abinci ba sai ka isa ofishin annabi yusuf alaihi salam Allah mai hukunci فدخلوا alaihi sai gashi sun shigo ga annabi Yusuf alaihi salam wa arafahum ya gane su wa hum lahu munkiru su kuwa sun ki gane shi? wa hum lahu munkiru su kuwa masu kin ganewa ne gare shi shi annabi yusuf alaihi salam ya gane su su kusa gane shi ba waɗannan ayoyi guda goma da zamu karanta akwai ilimi kamar goma sha shida da suke karantar da a ilimi na farko shi dan uwanka dan uwa ne ko da ya zama mugu ne shine abinda Allah ya faɗa wa ja'a ihwatu yusuf kaga inda a tsarin mu ne sai mu ce mugayen nan sun zo ko a shi Allah ya ce haka wa ja'a ikhwatu yusufa don haka dan uwanka dan uwa ne kamar yadda bahaushe ke cewa ya tsafa ta rubewa a yanke ta to dan uwa dan uwa ne shine abin da Allah ke karantar da mu dan da fara wannan labari ka sani abin da Allah ke mana isharar da shi duk da irin halin da suka yi ma Annabi Yusuf alaihi salam dan uwansa to idan ko yan uwansa ne me ya kamata yi idan yan uwa sun shiga wahala me ya kamata kai tunda yan uwanka ne ka taimaka musu wanda shine farkon isharar da Allah ke mana da wannan magana wada a ikhwatu yusuf yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun zo wannan shine ilimi na farko mu lura da shi da kyau ko da dan uwanka ya lalace dan uwanka mu fanda sanin haka don haka yasa idan Allah subhanahu wataala ya tashi magana kan wani annabi idan danginsa ne Allah yakan ce dan uwan waɗancan duk da cewa mutanen kafirai ne amma Allah sai ya danganta shi da su domin asalin su guda Allah subhanahu wata'ala bai yarda ka kyamaci asalinka ba saboda an yi wani abin kunya dole sai ka danganta kanka da wannan asalin wanda Allah ya ce duk mutumin da ya kyamaci asalinsa to dan wutan Allah ka kare ilimi na biyu abinda Allah ke karantar da mu shine nutsuwar annabi Yusuf alaihi salam ku duba nutsuwa irin ta annabi Yusuf ku duba yadda annabi Yusuf ya haɗe ya fushinsa har ma ba su iya gane shi ba me kake gani a ce wani mutum ya yi ƙoƙarin kashe kare yanzu sai gashi a gidanka ai fito wanda za ka yi ma da gora za ka fito da gora za ka fito sai dai abin da ya raba ku kawai ga annabi yusuf alaihi salam yana da nutsuwarsa wanda ke gwada maka annabawa sun samu wata kyauta mai yawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala za zaka lura anan ka kwatanta me suka yi wa annabi yusuf sun yi amfani da ƙarfi lokacin suna da ƙarfi annabi yusuf ba shi da ƙarfi. yaro ne ba shi da ƙarfi suka yi amfani da ƙarfi mutum goma suka jefa shi a rijiya to yanzu duk ƙarfin mutum goma ya kai nashi ministan in ya ga dama ana dafa naman su a misra annabi yusuf alaihi salam amma ko yi kula gashi dai karfin nasa ya ta nasu amma annabi yusuf alaihi salam bai saka musu da abin da suka yi ba Wa ومع lam yu'amil يعامل bil quwwa kama عاملوه بها sun yi amfani da ƙarfi sun cutar da shi shi ko bai amfani da ƙarfin ba ya cutar da su sai dai ma ya kau da kai gare su bai yi amfani da wannan ikon nasa ya wahal da su ba to wannan hali ne na annabawan Allah kuma in ka lura abu na farko kamar yadda ibn da jawziya ya faɗa shi ne abu na farko da shaytan yake amfani da shi ya ci nasara akan dan adam da bacin rai matakin farko tarko na shaytan wanda ke amfani da shi ga ya ci nasara akan ka to zuciyarka to idan Allah bai ba wa annabawa mallakar zuciya ba ai ba ai komai ba saboda haka Allah ya ba wa annabawa mallakar zuciya wannan tarko da shedan yake tsanawa ya kuma nasara akan mutane ba annabawa ba su fadawa cikin ta akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dinga gargadin mu game da al'amari na bacin rai hadisai da yawa akwai hadisin Abu Huraira wanda ya ba da labari wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ausini ya manzon Allah ka min wasiya mai Annabi ya ce masa la taghdab kada kai fushi wa raddada miraran shi ya rena wannan wasiyar da manzon Allah ya masa yana ɗauka ko za a gaya masa wata babban magana saboda haka ya dinga maimaitawa ya Rasulullahi min wasiya man sai manzon Allah ya ce la taghdab ya rasulullahi kai ne wasiya manzo Allah yace la taghdab kada kai fushi hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babul hazar min al-ghadab kuma ba wannan mutumin bane kadai kuma ba Abu Hurairah ne kawai ya rawaito hadisin ba sahabban manzon Allah da yawa sun ba da labari irin wannan wasiyar da manzon Allah ya wa mutane daban-daban akwai hadisin Abdullah bin Umar akwai hadisin Abu Sa'id bin Khudri akwai hadisin Jabir bin Abdullah akwai hadisin Jariya bin Qudama akwai hadisin Sufyan bin Abdullah Thaqafi akwai hadisin Abdullah bin Amr akwai hadisin Abu Darda'i waɗannan sahabban gaba ɗaya sun ba da labari irin wannan wasiyar da manzon Allah ya wa mutane misali akwai hadisin Abu Darda'i wanda shi da kansa ne ma yace qultu ya rasulullah ni ne nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah dullani ala amalin yudkhilani aljanna dullani ya rasulullah ka nuna ma wani aiki wanda zai iya shigar da ni aljanna idan na rikici. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu dardai la tadubab wa lakal janna kada ka yi fushi za ka shiga aljanna saboda babban tarko ne na shida wallahi babban tarko ne hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisin ya dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da hudu na ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda Ya in inna ma yu'rafu al-hilmu sa'atan ghadab duk wani da ake cewa wane ne hakuri ne sai ali ne ce kai kai wasi da su ka bari lokacin bacin rai ya zo ransa zai faci ko a'a to lokacin ake sanin wane ne hakuri ko hakuri ma irin na mutane a haɗa da annabi yusuf alaihi salam mutane su ma mugunta kan mugunta ba tausayin yaro babu tausayin tsoho ba tausayi na yan uwantaka ku ɗauki yaro ku jefa a rijiya la haula wala quwwata illa billah amma ga su a ofishin sa kamar ba su ba ya tare su Allah ka sa mu koyi da manzaninka. sayyidina علي yana cewa awwalu gababi jununun wa akhiruhu nadm farkon fushi to tabin hankali ne domin idan mutum ya ransa ya baci ka duniya da kyau za ga yafi kama da mahaukata kamar ba dan adam ba ya hito a sura irin na dabbobi fushi yana raba ka da ainihin ruhi na dan adam ya jefa ma kamanni irin na dabbobi abinda sai da ya faɗa kenan fushi farkonsa taɓin hankali ne na nadama dan haka babu alheri kenan daga farkonsa har ƙarshe ya za a yi abin da babu alheri a tare da shi ya zama yana kare da manzannin Allah ba zai yi ba saboda haka yasa manzanni suna da tsare duk abin da shedan zai iya amfani da shi wato ya zama to ya musu tarko wannan yana cikin al'ada bu shar'iyya na ibnu muflih inda yake magana ya kawo maganganun magabata manyan masana game da hadarin fushi juz'i na farko shafin 183 ibn al-qayyim al-jawziyya kamar da muka ce a littafin at-tibyan fi quran akwai littafi da ya rubuta saboda bayanin rantsoyin Allah a cikin al-qur'ani wani littafi guda karami shafin 265 a'zamu ma yakarisuhu shaytanu inda gababihi shaytan yana da tarkoki da yawa amma tarkon da ya fi amfani da shi ne bacin rai akwai hadisin mu'az bin anas al-juhani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kabama ghaiban wa huwa qadir ala an yufidahu duk wanda ya iya haɗiye fushinsa alhali yana da cikakken ikon yayi aiki da shi kaga kamar annabi yusuf kenan an cutar da shi yana da damar ya rama yana da damar ya so ya nuna fushinsa amma sai ya haɗiye fushin manzon Allah ce da ahu Allah azza wa jalla ala ru'usul khalaiqi yawm al-qiyamah sai an taru a filin hisabi sai Allah ce ina wane ya kira ka ga duniya ta hadu a filin hisabi mutanen farko zuwa ƙarshe duk muna gurin sai Allah ya kira sunanka hatta yukhayyirahu Allah min al-hur al-in ma yasha ma sha'a zai ce to duk matan aljanna ka zaɓi waɗanda ka so ba a ma shiga aljannan ba ala ru'usil khala'i wanda ka tabbata ma ko maka tayi kyau saboda haɗiye fushi kuro ka haɗe fushi saboda Allah kuma ka haɗe wannan fushi kana iya aiki da shi saboda an cuce ka amma duk da haka ka yafi hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babu man kazama ghaiba kuma hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yanzu cikin sahihul jami'i sahihar hadisin 6518 haka ma hadisin abdullahi bin umar mai kama da haka yana kama da hadisin mu'az ibn anas al-juhani a hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kaffa gababahu duk wanda ya tsare bacin ransa satara Allahu alaihi fa Allah zai mai sutura kuma haka ne da yawa idan ka iya haɗe fushi sai ka ga akwai alheri da biyo bayansa saboda haɗe fushin da kai sai Allah ya ma sutura wa man kabama ghaibahu duk wanda ya iya haɗe fushinsa walau sha'a an yamdihi amdahu inda ya ga damar wato hukunci da fushin da ya hukunta amdahu mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati riba jama'a suna tashi daga kaburburwa zuwa filin hisabi sai Allah ya cika zuciyarsa da yardan shi duk wanda ya tsaya a filin hisabi da yardan Allah ya tsira ka duba saboda abu dai Allah ke tila irin wannan falala akwai ma hadisin Abdullah bin Umar da ya taho da riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min jur'atin a'zamu ajran inda Allah babu abin da zaka haɗe shi wanda ladan sa yafi girma min jur'ati gaibi fiye da ah, fushi da ka haɗe ka zama ha in eh, wato abdul ibtiga a wajhillah in ya zama ka haɗe fushin nan saboda neman yardan Allah saboda dacewa da fuskar Allah a filin hisabi saboda dacewa da fuskar Allah a gidan aljanna saboda samun kyakkyawar makoma ranka ya ɓaci amma sai ka tuna Allah ya faɗin da mu mu haɗe fushi sai ka haɗe wannan fushi to babu abin da ɗan adam zai haɗiye ya samu lada mai yawa irin wannan haɗiyar da kai hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin bakwai. za a baka zaɓin matan aljanna a filin misali Allah zai cika yarda a zuciyarka a filin hisabi babu wanda zai samu lada kamar ka a filin hisabi a dalilin haɗe wannan fushi ka duba lada da yawa saboda ka annabawa suna gaba duk wani abu da ka sani na falala kada ka tsammanin akwai wani mutum wanda zai wuce gaban annabawan Allah babu shi shi sa Allah ya zabe su ya ce mu yi koyi da su ba yanda za a yi mu fi su amma wannan ya zama abin misali gare mu ilimi na biyu da muke samu a nan haɗuwar annabi Yusuf da ƴan uwansa wato ya nuna cewar mutum idan an zalunce shi bai mantawa idan aka zalunci mutum ba zai manta ba ko da yake malamai suna cewa kasancewar annabi Yusuf alaihi salam bai manta su wannan ba abin mamaki ba ne saboda yana ɗan ƙarami fuskokinsu ya riga ya riƙe ko da bai haɗu da su ba ya san su sannan kuma wannan waɗannan fuskokin a lokacin sun riga sun gama balaga fuskokin manyan mutane ne ba za su canza ba har zuwa lokacin da ya sake ganin su Da dai a ce dai ko furfura ta yi to ko wani abu haka amma shi fa za su iya manta shi saboda lokaci yana ɗan ƙarami yana ƙarami suka jefa shi a rijiya yanzu kuma sun haɗu da shi babban mutum ba za su iya suranta wancan shi ne wannan ba kuma na biyu ba za ku suranta dan uwansu bane saboda misra ba kabila su bace a lokacin ba kabila su bane su suna asalin kabilar annabi ibrahim alaihi salam kabilar annabi ibrahim ko mutanen iraq ne mutanen iraq ya zamanto sun taho nan eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe annabi Ibrahim da haihuwar annabi Ishaq wanda annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub wanda shine Isra'il annabi yaqub ya haifi yara goma sha biyun nan su ne banu isra'il kaga daga kansu aka fara zuriyar banu isra'il daga kan waɗannan yara na annabi yaqub alaihi salam saboda ka misra tuntuni akwai kabilar da take zama a gure inda malaman tarihi sun yi maganganu daban-daban a ce al'amalika an ce eh, wato eh, da sarautar fir'auna ce ba magana da ba yi ba illa dai ba kabilar annabi yusuf alaihi salam ba ne yanzu annabi Yusuf ya taho ya samu sarauta 'yan uwansa sun zo ba za su ɗauka ɗan uwansu ba ba za su kaddara ba musamman ma idan ya zama harshensa ya canza ya iya magana irin ta mutanen Misra kuma ga mutum a cikin ni'ima ta daula ba za ka kaddara shi saboda ka ba abin mamaki bane dan ba su manta da shi ba amma dai wannan ya nuna mana tunda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa hum lahu munkirun su suna wato kin gane shi amma shi ya gane su ya nuna cewar idan an zalunci mutum bai mantawa idan aka zalunci mutum ba zai manta ba to ya ba a yi ma annabi Yusuf ya manta yana kallon fuskokin nan daga cikin rijiya ga wancan ga wancan ko ai wannan ya zauna mara a kwakwalwa ba zai taɓa manta su ba saboda haka idan ka ce na yafe ba zan manta ba bai da ma'ana dama idan an cuce ka ko ka yafe ai ba za ka manta ba ya je wa rashin so ka yi amma wa dama ba za a manta ba Allah ya faɗa ga Yusuf bai manta ba yana kanin su amma me yayi ya yafe aya ta gaba ولما جهزهم بجهازهم قال لكم من ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازه har yanzu dai Allah yana ba mu misalin halin annabi Yusuf alaihi salam misalin halinsa Allah ka samu iya koyi da shi kaga fa sun shigo sa, kamar ba su ba ba su ba. ya kauda kai gare su ba ma nan kawai ba buƙatar da suka zo da ita ya biya musu shine abin da Allah ke gaya mana ma jahazahum bi jahazihi ya yi tanadin ya tanada musu abin da suka zo tanada me suka zo tanada abinci saboda haka ya zo ya tanada musu an shirya an ba kaga ya biya musu ma buƙatar su bi halal kuma me yasa kanka wani mutum ya cutar da kai yanzu kana da wani babban matsayi sai ga wani abu ya gito ai sai inda iya inda karfin kai ya za a yi ka toshe ta can mu toshe ta sai mun hana shi ai sai ya gane kurarsa Allah bai yarda da wannan ba Allah bai yarda ba annabi Yusuf ya biya musu bukata ka dubi kalmar yadda Allah ya kawo ta saboda ya daɗa tabbatar mana annabi Yusuf bai rage komai ba jahazahum bi jahazi ya tanada musu duk abin da suka zo su tanada bayan ya gama sai ya ce musu ituni bi akhir lakum min abikum ku zo min da dan uwanku nan wanda kuka hada uba da shi wanda kuke dan uba da shi ku zo min da shi in za ku sake dawowa ala tarawna anni uti alkhayra ba ku gani ina cika ma'auni ba ku gani ina cika ma'auni wa ana khairul munzilina ne kuwa mafi alkhairin masu bada masauki ne annabi yusuf alaihi salam har ma kuma ya ba su masauki ilimi na hudu da muke samu a nan wato shine kasancewar annabi yusuf alaihi salam ya yi adalci ga makiyinsa ya yi adalci ga makiyinsa don ɗan uwansa ɗin nan ne waɗanda ma sun nemi hallaka shi ne gaba ɗaya amma duk da haka da suka zo gaban shi annabi yusuf alaihi salam sai ya musu adalci me yake karantar da mu ka san mai adalci hatta ga makiyanka. da masoyanka adalci abu ne wanda Allah ya wajen shi ga kowa ko da zuciyarka ba ta son mutum amma ka yi adalci gare shi wanda shine abin da Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani la yajrimannakum shana'anu qaumin kada kin wasu mutane ya ɗebe ku har a waye gari ba ku yin adalci gare su Allah ya haramta mana to tun zamanin Annabi Yusuf alaihi salam wannan ya sani Annabi Yusuf alaihi salam ya musu adalci ko makiyansa akwai hadisin Abdullah bin Umar da kuma hadisin Anas bin Malik waɗanda suka ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ammal munajjiyatu abubuwan da ke tseratar da mutum a rayuwar duniya akwai al'ajlu fil ghadabi war riba daga cikin abubuwan da in ka rike zaka tsira ka gwada rike su zaka tsira manzo Allah yake akwai adalci idan har kana iya adalci a lokacin da kake cikin ɓacin rai kuma kai adalci a lokacin da kake cikin yarda ba ka bambanta masoyi da maki ta wajen adalci duk mutumin da ya samu wannan siffa to zai tsira a duniya kuma a lahira zai tsira hadisin yana fahimtar jami'i safiyar hadisin dubu uku da arba'in da biyar kuma akwai hadisin al'imamu muslim wanda ya rawaito a babu fadilatul imam al-adil yana magana akan fadalan shugaba mai adalci yana hadisi na 1827 Hadisi Abdullah bin Amr wanda cikin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-muqsituna inda Allah ala manabira min nurin ala ayyamin rahman masu adalci a ranar hisabi za a aje musu wasu mimbarori na haske a dama wato da da Allah ne ya rahama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa duk mutumin da ya adalci to dama a cikin waliyan Allah su ne sama mafi daraja cikin waliyan Allah su ne waɗanda suka yi shugabanci kuma suka yi adalci dan yana da wahalar shi yana da wahala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk mutumin da ya shugabanci yayi adalci to akwai mimbari na haske wanda an sanya shi dama da Allah a filin hisabi sai manzo Allah ya ce wa kirka ya dahi yaminu kowane hannun Allah subhanahu wata'ala dama ne wato hannuwan Allah subhanahu wata'ala masu albarka ne hannuwan Allah gaba su masu albarka ne ba wai babu dama babu hagu ba ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah akwai hannun dama ga Allah akwai hannun hagu ga Allah amma da aka ce za a aje masu adalci ta dama da Allah kar ka ɗauka idan an aje ka ma ta hagu da Allah ɗin ka wato ba kai sa'a ba da daman da hagun ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su masu albarka ne shi da abinda manzon Allah yake yi allazina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke adalci idan za su yi hukunci wa ahlihim waɗanda suke adalci a zama da iyalansu kana adalci zama da matanka kana adalci a zama da ƴaƴanka wa ma wuzu duk abin da aka ba mutum ya jagoranta ya zama yana adalci to yana da daraja mai ɗaukaka a wajen Allah a ranar tashin kiyama malamai sun tabbatar da cewa waliyin Allah da ya fi daraja shine shugaba da ya adalci akwai hadisin Abdullahi bin Umar yace wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa ya rasulullah kaifa na'fu anil khadim idan muna da yara muna da masu hidima a gidajenmu sun mana laifi sau nawa ya kamata mu yafe idan an wuce wannan mu da yaro manzo Allah ya shiru ya sake tambaya sun ma'adar alaihi kalam annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi shiru ya sake tambayar manzon Allah karo na uku ya rasulullah idan yara da suke mana hidima a gida sun mana da shi sau nawa zamu yafe annabi sallallahu alaihi wasallam yace ufu anhu fi kulli yawmin sab'ina marra a kowace rana idan yaro ya ma laifi ka yafe mai sau saba'in to yaro zai maka laifi sau saba'in kamar iblisi wato dai abinda da manzo Allah yake nufi kai ta yafewa kai ta yafewa shi na ce ne da wal'afi na anin nas ka ɗauki wannan siffa mai yafewa babu wanda ya mitinta mana wannan irin manzon Allah Anas bin Malik ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma a gida guda da gangan yaro zai yi laifi amma manzon Allah ya ba zai baci ba sai ce ma kudira kana duk abin da kaga ya faru an kaddara ne ina shi kenan kai ta gangancinka manzon Allah ko akwai tauhidi ilimi na biyar da wannan aya take karantar da mu lamma jahazahum bi jahazi قال اتوني بأكل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي wa ana خير المنزلين na farko dai annabi yusuf alaihi salam yayi ma yan uwansa adalci bai rage kauni ba irin abin da ake wa mutane ahsana ilaihim ba'dal adl bayan wannan adalci da ya musu yana auna ma kowa abin da ya bukata dan zaka ce a ah, ta yaya aka yi annabi yusuf alaihi salam ya gane yake tambayan su dan uwansu wanda suka hada uba guda akwai yadda za a iya gane kar ka manta fa jami'i ne mai kulawa da abinci duk wanda ya zo zai karba sai an yi recording ai kamar a yanzu ne idan gwamnati za ta raba wani abu haka kawai za ta ringa ba da shi ba a ɗauka ba a documentin ai dole sai an rubuta saboda haka in ka zo kafin a baka hatsi za a tambaye ka ne sunanka daga ina ka zo ku nawa ne a gidan sai an tambaya sai a baka gwargwadon abin da ya dace da kai saboda in ba a yi haka ba yanzu azzalumai za su zo su tsaye abincin da gwamnati ta tanada don taimakan jama'a don taimakawa jama'a saboda haka ana rikodin kaga gobe ba za ka dawo ba an riga an saka maka ranar da zaka sake dawowa a sake baka abinci saboda haka lokacin da suka zo ana tambayan su daga ina kuke sun faɗa me sunanka kaifa kowa ya faɗa iyalanku nawa suwa kuka bari a gida mun bar babanmu akwai mu guda da mun bari bai samu zuwa ba shi kadai ne to kaga duk annabi ya samu ya samu bayanin kuma ya riga dama ya sani shi da sai ce to wannan dan uwana ku da ba ku zo da bai zo ba kun ce ku goma sha ɗaya ne ko yi eh. baban ku na nan sannan akwai wasu da ake kira ɗaya da su to abin da za a yi shi wannan ƙanin naku da kuka ce bai zo ba kuma shi ya manyanta shi ma to zan ba ku nashi ma kayan don Allah ku ji adalci sai da ya ƙara musu bayan ya musu adalci ya ba su abin da gwamnati ta tsara a ba su yanayin bayanin su sai annabi Yusuf ya ce to wancan dan uwan na kuma zan ba ku nashi kaga an musu kai sai ce to amma idan za ku dawo nan gaba ku tabbata ku zo da dan ku saboda ba zan yi wa in ci ku ba ku zo da dan ku in tabbatar lalle haka din ne ba ƙarya kuka yi min ba kun dai ga irin abin da na yi muku na adalci kun tabbata saboda haka ba zai yi a ce ina yin haka ina cutar da mutane ba kuma ga irin matsauki da na baku da sauransu ya nuna musu wannan ilimi na shida wato yana nuna maka cewa ko da mutum makiyinka ne idan ya bakunce ka yana da hakki na makwabtaka na bako ka karrama shi matukar bai zo da makami a zahiri da nufin ya zo ya cutar da kai ba in dai taho ma a sura na bako wajibi ne ka karrama shi shine abin da annabi yusuf alaihi salam yi a zamaninsa ka duba mutum fa zai taho daga nesa ya zo karban abinci amma sai a bashi masauki wanda ya kamata jama'a su koyi haka ya kamata a ce mun koyi haka wanda yanzu za ka da wuya ka samu irin wannan misali ai garin na akwai kasuwa yan kasuwa suna zuwa daga nesa dan dan kasuwa ya taho ba shi yake saukan kansa ba sai je nemi hotel ya kama ko wani rufa ko ko ta rufa to annabi yusuf shi a lokacin sa masauki ma yake ba su mu ci gamba. Fa ina mutanen biye talata na da ƙungiyar da wata ta fara buɗe. Kowa irin lantarku ne da shi a na ji su ba na shi ta labe In ba ku zomin da ɗan'uwanku ɗin nan ba, ba da na ba, ma wannan ka da na baku nashi ba, kuma kanku ku za ku samu awu ba. Aya musu al'umma. saboda sun tabbata makareta ne idan ƙaryar mutum ta tabbata kana da damar ka hore shi saboda ka sai annabi ya ce in ba ku zo min da ɗan uwan din nan ba to babu awo da za ku samu guri na za ta karbu ni kuma ba ku ma iya kusanta ta ba za ba ku zo kusa da ni ba ina jan hankalin ku wannan ilimi na bakwai kenan ilimi na bakwai dan za ka yi tambaya a'a annabi su ya gane yan wasa wai me ya hana Yace ce musu ni ne yusuf a ya kuskure ai wannan tunani ne irin na jahilci mutane sun nemi su hallaka ka yanzu ka samu ganin su ka ce musu ni ne wani ai ka kuskure babban abin da annabi yusuf yake so ya sani shine ina labarin babansa ina labarin kanin nan nashi ina labarin waɗanda da ya basu ya san suna nan a gidan shin wani hali waɗannan ‘yan uwa nashi suke ciki tsakanin rabuwansa da su zuwa haɗuwarsu a yanzu wani mugu yakan tuba a bayan yayi sa wani mugun kuma ƙara muguntar yake a bayan wancan da ya tafi annabi Yusuf duk bai sani ba ya za a yi nuna musu shine Yusuf bayan kuma akwai ilimin da yake so ya samu idan ya nuna musu haka idan mugaye ne ba su tuba ba to ba zai sake ganin mahaifin shi ba dan ba za su taba gaya mar ga inda baban shi yake ba dama ai sun jefa shi a rijiya ne zan ya bace dan su raba shi da mahaifinsa da yan uwansu saboda haka in ya yadda ya gaya musu shi ne Yusuf sai ya biya bukatar ba za su na'am yana da iko amma kuma ba za su gaya mar ba ba kuma yadda za a iya sani saboda lokacin yana karami lokacin yana karami ba zai iya sani ina ne garinsu yake babansa da sauransu ba akwai ilimin da yana bukatar ya samu a wurinsu to kaga ko sai an bi su a hankali ko ne eh, saboda haka yake lallaba su da ilimi da ilimi yake biyar su ke gaya muku cewa ni ne Yusuf ba dan bai san yawan muguntar su a yanzu ba kuma in ya bi wannan hanya wanda ita ce kadai hanyar da zai iya bi to zai samu damar isa ga babansa da kannansa da ƴan uwan shi gaba ɗaya amma ba wai ya faɗa musu wannan magana saboda ya goranta musu bane ya faɗa musu ne wato saboda hanyar ita ce kaɗai hanya da zai bi ya samu ilimi game da mahaifinsa da kuma sauran ƴan uwanshi me suka ce ma annabi Yusuf alaihi salam qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu za mu dage wajen neman babanmu ya mu shi a wannan kalmar ma annabi Yusuf ya dau ilimi ne za mu dage ai to lalle ba har yanzu ne. ya gane kuran ta ko wa inna la fa'ikum wallahi za mu wallahi sai kaga ya nuna su ma suna shakkan nasara annabi Yusuf ya tabbatar ashe dan uwan yana nan kuma baban su ma yana nan kaga ya samu ilimi da ilimi yake samu ilimi annabi Yusuf alaihi salam ya yi amfani da ilimi ya ƙara ilimi kuma wannan yana nuna cewar ilimi na takwas da muke fahimta a nan shine mutum idan yana da mugun hali rabuwa da wannan halin yana da wahala ba wai ba a tuba ba mutum yakan tuba amma abin da ke sa a tuba kawai imani ne idan an samu karfin imani to yakan sa a tuba a balle amma rabuwa da mugun hali yana da wahalar gaske dan abin da suke ga ma annabi Yusuf alaihi salam shine za mu je mu yi ta yaudaran baba mu kai mai dabara ta yadda za mu raba shi da wannan yaro kuma sai mun daje mun raba shi da yaron kamar yadda muka raba shi da annabi yusuf alaihi salam abin da suke gaya ma annabi yusuf kenan kaga ya nuna kenan suna nan da wannan halin nasu to annabi yusuf alaihi salam ya ce وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون wa qala li fityani annabi yusuf alaihi salam ya gaya ma yaransa kaga yana da yara masu mata aiki wadanda suke aiki saboda ba shi kadai zai wannan abin ba yana da yara da suke masa ayyuka yace ij'alu a ba'atahum fi rihalihim kuma da kudin su a cikin kayan ku kulle inda annabi yusuf alaihi salam ku dauki kudin su ku mayar cikin kayan ku duk ku kulle amma kar ku ba su la'allahum ya'rifunaha za ku gane akwai tamanin za ku gane idan sun fita idan bu ila ahli lokacin da suka koma ga iyalansu sun koma gida kowa ya buɗe kaya abin da zai fara gani a saman kaya kuɗinsa ga kuɗi kuma ga kaya me zai sa me zai faru gaba yarji yarji'un akwai tamani za su sake ba. ai duk wanda ya maka goma na arziki ba za ka rabu da shi sai ka koma ka sami ishirin ko wannan shine ilimi na tara me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa ba daidai bane in ka samu hali ka yi watsi da yan uwanka ka tausaya ma yan uwanka idan kana halin da zaka tausaya musu don da yawa zaka ga mutum ya samu mukami amma abin da bahaushe ke faɗa wai inuwar giginya ne ga ƴan uwansa na jikinsa ba su huta ba ƴan uwansa na jikinsa ba su mori dukiyar da hutawa da Allah ya bashi ba annabi yusuf alaihi salam abin da yayi baya bukatar godiyar saboda haka ya ce a mai da kudaden a cikin kayan su kaga yana nuna mana cewar tun da shi Allah ya daga shi akwai ma hadisin manzon Allah da ke cewar idan kaga ka samu dukiya to Allah ya baka ajiyar na jama'an ku wato Allah subhanahu wata'ala cikin kowane gida yana ware mutum guda sai ya bashi ya bashi arzikin gidan ba wai kowa za a bashi arziki a gidan ba a kowane gida akwai wanda Allah zai ware sai ya bashi hutawa ba wai dukiyar tashi ba ce, aro ne ajiya aka bashi na ƴan uwansa maimakon Allah ya rabar ma kowa kowane gida sai Allah ya ware sai ya cire mutum guda sai ya bashi in ka lura haka zaka gani kowane gida to idan an ware ka a gida aka baka wani abu kar ka dauka naka ne an baka ne don ƴan uwanka kai kai musu hidima da shi wanda hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ma ka ki hidimar Allah yana iya kwacewa ya maida ta hannun wani a cikin wannan gida, a waye gari ba ka da komai annabi kuma alaihi salam Allah ya ɗaukaka kashi a cikin zuriyar annabi yaqub alaihi salam sai bai kamata a ce yana daula yana gwamnati yana mulki minista a kasar masa. Yan uwansa su zo masa suna sayan abinci su koma ai bai dace ba saboda haka ba karamin darasi ne a nan ba ya kamata mu lura da kyau yana ganin abin aibu ne abin takaici ne a ce shi ya karɓi kuɗin babansa babansa ya aiko kuɗi masar yana son a saya mar abinci kuma annabi Yusuf ya karɓi wannan kuɗin ai abin kunya ne saboda haka annabi Yusuf ya ce a mai da kuɗaɗen su cikin kayan sakon da ya ba su koma gida to amma babban kyautar ba yanzu ba ana dai so a san me ake ciki a cikin gida din eh faratahu alaihi min haythu la ya'lamuna takarruma ya mayar musu da kyautan ba kuma ma san an mai da shi ba saboda karinci ilimi na goma yana karantar da mu cewa mutum yana iya amfani da dabara dan ya samu wani abin da Allah ya halatta mishi kuma haka din ne dan annabi Yusuf alaihi salam yayi amfani da dabara anan yana ta dabara ga ɗan uwansa saboda akwai wani abu da yake so ya cimma shi yasa yake wannan dabara din abin da musulunci ya nuna ba laifi bane kai haka babban abin da ake lura da shi me kake so ka cimma idan ka yi amfani da dabara don ka cimma haram to dabarar ka haram ce idan ka yi amfani da dabara don ka cimma halal to dabarar ka halal ce shi annabi yusuf alaihi salam ya yi musu wannan ne idan qalabu ila ahlihim wa fakkul mata'a arafu zalika bi annahum akhadhu at-ta'ama bila thamani sun koma gida kowa ya kunce kaya sai ga kuɗinsa kaga ya gane kenan ya samu gudu ya samu hatsi da ya tafi saya ga kuɗinsa kuma ya dawo da shi to wannan zai sa ya sake dawowa wa sai yaquluna da su an yi akudu min samana dayan biyu ne idan dai suna da hankali dayan biyu ne wanda kowanne nasara ce ga annabi su alaihi salam ka tafi shagon mutum ka sai kaya ya auna ma lokacin da yake auna wa dama ka bashi kuɗi yana rike da kuɗin a hannunsa ya gama auna maka hatsi ya kulle wajen kulle hatsin sai ya jefa kuɗin a ciki saboda haka da ka ɗauki kayan ka zo gida ka kunce sai ka ga kuɗinka to ɗaya biyu ne in kana da adalci za ka koma shagon ka ce malam kuɗin nan ka manta ka samu shi a cikin kaya ko tunda ba naka bane tunda bai ce maka ya baka kinka ba in dai kana da il kana da halkali da adalci ai bai kamata ka ɓoye kuɗin ba to don haka wannan zai sa su dawo kuma na biyu idan ma babu adalcin na biyu kenan ka je ka kunce kaya sai ka ga kuɗi sai ka ce ah, ai daga yau wajen gafon nan zan rika zuwa ina sayan hatsi <laughs> saboda in na sai hatsi sai ya jefa min kuɗin ma kaga in na zai riba yanzu kaga ɗayan biyu ɗin nan za a gane su shin mutanen kirki ne masu adalci su maida wa mai kaya kuɗinsa ko kuwa azzalumai ne su zaɓe su dawo ta kowace hanya ko dai su dawo wajen su na hankalin annabi yusuf ko suna ganin ai an manta ne aka sa musu kuɗi ko kuwa su dawo don godiya domin ya kamata ka yi godiya ga wanda ya ma alheri to a ɗayan biyu ɗin nan kowanne su tarko ne gare su kuma annabi Yusuf ya riga ya ɗana, da ilimi yayi ba a ce an baka ba lokacin da zaka sai kaga idan an ce an baka ka san kyauta ce amma ka tafi gida ka ga kaya to ya za a yi akwai misalai da yawa waɗanda suka zo a tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan malamai suna cewa yubahul kadhib li islahi li islahin bainan nasi an halarta yin ƙarya don a shirya tsakanin mutane saboda kaga an yi dabara kenan an yi dabara a yi ƙarya don a shirya tsakanin mutane malamai suna halarta haka idan wannan ƙaryar ba ta haifar da wata cutarwa ga wani ba akwai bayanai da dama da ibnu qayyim jawzi ya yi a littafin zadul ma'a na uku shafin ɗari biyu da cikin da bakwai misalin yadda ake yin dabara don a cimma wani abu ibnu qayyim ya ce yajuzu kadhibul insani ala nafsihi wa ghayrihi babu laifi don mutum ya yi ma wani ƙarya idan lam ya tabamman dararu zalika ya yi ma wani ƙarya don ya kwaso wani hakki amma kafin ƙaryar ta halatta sai ya zama babu wata hanya da za a samu hakkin nan sai ta wannan hanya ta ƙarya na akwai wata hanya to bin wannan hanya haramu ne. idan akwai hanya da za ka iya bi ka kwaso wannan hakkin naka to yin ƙarya haram amma idan babu wata hanya dole sai ta wannan ƙaryan to kaga ka zama larura to na biyu ƙaryar da za ta yi kada fa ta cutar da wani mara laifi don haka idan aka yi ƙarya saboda a isa ga wani abu ko aka yi wata dabara dan a isa ga wani abu ne ya tawakkala bi zalika ila isti'lan al-haq saboda a nemi sanin gaskiya wannan baya zama laifi sai ba da misali da annabi Suleiman da annabi Dawud mahaifinsa wanda hadisin ya zo daga Abu Huraira hadisin yana sahih al-Bukhari kitabu ahadith al-anbiya babu qawli Allah ta'ala wa habna li Dawud Suleiman haka ma sahih Muslim kitabu al-aqbiya babu bayani ikhtilaf al-mujtahidain wato wasu mata guda biyu a zamanin annabi Dawud lokacin annabi Suleiman yana yaro annabi Dawud da annabi Suleiman duka manzannin Allah ne aka samu wasu mata guda biyu ma'ahuma ibnahuma suna da ƴaƴansu guda biyu ja azibu sai kerkeci ya zo sai ya tafi gibni ihdahuma ya ɗauki ɗan ɗaya daga cikin waɗannan matan karan daji ya zo ya ɗauki ɗaya ya tafi فقالت هذه لصاحبتها sai wannan tace ma kawata yar uwarta inna ma zahaba biblika anti wannan kirkecin ai ba dana ya dauka ba danki ne to rigima sai ta kauri. قالت al-ukhra ذهب ma ɗayan jirnik dayan ta ce a'a ni ga ɗana. ai danki ne wannan karen ya dauke to rigima da ta kaure sai aka zo fata hakama ila dawud suka zo ga annabi dawud alaihi salam fa babihi lil kubra shi annabi dawud sai ce to yayi amfani da zamanin su idan aka ce wannan babba ne to ya fi hankali babba an fi tunanin hankali gurinsa saboda haka sai ce waye babba a cikin ku sai ba ta wannan yaro fa da ta sun fito daga wurin annabi dawud sai ga annabi suleiman bin dawud alaihi salam annabi suleiman ya ce me ya faru ai ka ji ka ji abin da ya faru ni ina da ɗa wannan ma tana da ɗa wata dabba ta ɗauke ɗan saboda haka rigima ta kaure tsakaninmu ni na san ɗana ne ita kuma ta ce ɗanta ne shine muka zo annabi Sulaiman ya ce me ya baba na ya hukunta suka ce ya ce ka dauka saboda ta ne yawan shekaru sai annabi Sulaiman ya ce a tsaya tsaya kusa da saura ai ku zauna mana suka zauna annabi Sulaiman ya ce ne bi sikin ka ina kawo min wuka sai matan suka ce eh za a yi annabi sulaiman ya ce ku bai a tunda kuna rigima kan yaro sai in tsaga biyu wannan ta daure biyu wannan ta daure ya za a ce an ba mu guda فقالت الصغرى sai karamar ta ce na yarhamuka Allah Allah ya maka rahama shugaba huwa ibnu ya ta gaskiya ne dan ta ne a bar mata ba sai an kashe shi ba sai Allah sulaiman ya ce to lalle ko ke ne uwar dan nan tunda ke ke tausayin sa domin ba wanda ke tausayin ɗa kamar uwar shi saboda ka sai annabi sulaiman ya ce karba kaga annabi sulaiman ya yi amfani da hina saboda cimma gaskiya wannan shine abin da ibnu qayyim jawziya ya da misali da shi a cikin zazul ma'ad shine abin da annabi yusuf alaihi salam ya aikata nan. ya yi amfani da dabara don ya cimma wani ilimi ya yi amfani da ilimi saboda ya cimma wani ilimi akwai abin da yake nema ya sani kuma in ka tafi sharh sahih muslim na al-imam an-nawawi a juz'i na goma sha hudu shafin sha takwas ai sha biyu shafin sha takwas yana cewa malaman sunna sun ce ya yahtamilu anna da qabalihi al-kubra shafin shabhin ra'ahu fiha baban annabi sulaiman na annabi ya yi hukunci ya ce ita wannan matar da ta fi yawan shekaru ɗanta ne to ba mu san me yasa yi wannan hukunci ba me yawa akwai wata a kai bayan ya yi magana akai kai imam nawawi sai yace a tsari na shari'ar musulunci babu laifi babu laifi dan mutum ya yi amfani da wata dabara saboda ya gano gaskiyar wato mislu za ya falhul hukam alƙalai suna da damar aikata haka su yi amfani da dabara ya tawassalu bihi ila haqiqati sawa ta wannan dabarar za su iya cimma ainihin gaskiyar shari'a wani kai da ya zo gaban su tsakanin mutane biyu akwai misalai da yawa daga cikin su akwai labarin al-hajjaj bin ilaf al-hajjaj bin ilaf sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi ya rasulullah mutanen maka akwai kuɗi na mai yawa a hannunsu sun ki biya na amma na yi tunanin akwai wani abin da in na yi za su biya to sai dai kuma wani abin haɗari manzo Allah yake menene abin da zai sa in samu su biya ni kuɗi na shine in je in yi ƙarya in ce kafirai sun ci nasara a kanka a yaki manzo Allah ya ce in je kai haka za su baka ka je kai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai taho makka yana zuwa makka kai ku zo ga labari mutanen makka suka taho ai kun ga yahudawan khaibar da suka kara da muhammadu wai azamul muslimin kar ka ga yadda suka tarwatsa musulmi na gudu a kai ku nawa ne kuɗin ka gona ne sai ya turo sai ya bashi wancan ma sai ya kawo ya bashi wannan ya bashi ya tara kuɗin sa sai ya baro gari cikin dare in ka dubi lailu ba'far al-imam shaukani mujallal sabba sha'ni tabanin da biyar al-imam al-ghazali yayi magana akai cikin ihya ulumuddin mujallal na bakwai shafi ɗari da goma sha tara to ba mu labarin abin da ya faru فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ضمح منا الكائن فأرسل معنا أخانا نقتل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون falamma ratabu ila abihim sun koma gida insha Allah subhanahu wa lokacin da yan uwa annabi su alaihi salam suka koma kasa mai sarki sun koma Filistin ka duba da ke tsakanin Filistin zuwa zuwa Misra amma saboda yunwa saboda rashin abinci suka tafi har Misra saboda neman abinci Allah ya madaukake ya ce sun koma gida sun karar da babansu kazu suka ce ya abana ya kai babanmu muni aminnal kaidu an hana mu awu nan gaba an mana dokar ba za mu samu abu ba nan gaba amma dai yanzu mun samu da kawai zai samu samu abu nan gaba sai mun faɗi gaskiya don ga abin da ya faru baban ya ce musu me ya faru ta ce to dole sai ka yi bayanin iyalanka danginka sannan sai a baka hatsi daidai yawan ku muku cikin bayananmu mun ce akwai ƙaninmu wanda bai tafi tare da mu ba saboda haka muka yi dace ga wani shugaba mai adalci ya ba mu namu goma sannan ya bamu kayan yaron ba yake gana shi to amma fa ya ce gaba wannan abu da ya mana ba zai sake yin shi ba kuma ba ma haka ba in ba mu je da wannan yaro ba saboda ya tabbatar da mun yi gaskiya to ko da mun koma ma ba zai sake ba mu abu ba ba za ma mu kusance shi ba fa arsil ma'ana akana don haka ka sake dan uwan mu mu tafi tare da shi nakkan mu je mu yi awun hakiki wa inna lahu lahafizuna kuma lallai mu masu tsare wannan yaron ne ai wannan ma yayi kama da abin da suka faɗa akan annabi su ko sun faɗa aya ta goma sha biyu arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizu sun faɗi wannan haka wato suna cewa babu ka kyale annabi yusuf ya taho mu je mu yi wasa arrafu da larabci yana ɗaukan ma'ana biyu al-istifa'u fil maladi ka kyale yusuf mu je mu yi wasa da shi ya samu walwala ya samu shakatawa shine arras sannan yakan ɗauki ma'anan arra'ayi ka kyale yusuf mu tafi kiwo tare da shi irin abin da suka faɗa mu baban sai ya dace da irin abin da suka gaya mar a zamanin annabi yana karami me yake musu قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال سيبا بنك هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل shin zan amince da ku ne akan yaron nan illa da irin amincewa da nayi akan dan uwansa tun da a irin amincewa guda ce har ma kuna neman ba ku wata amana game da yaro akwai wani amana da zan ba ku ne face irin dada to amma annabi yaqub sai cika magana da cewa wallahu khairul hafiza Allah shine mafi alkhairin mai tsaro wa huwa arhamur rahimin kuma Allah shine mafi jin kan masu jin kai wato inda zaka dauki labarin annabi yusuf alaihi salam da maganganu annabi yaqub duk inda ka samu maganar sa ka rubuta zaka ga maganar sa in zai kare ka sai ya cika da tauhidi annabi yaqub alaihi salam duk ka'idin da zai cika magana sai ya kare da tauhidi yana cewa ya fara magana akan to wace amincewa zan muku game da yaron nan ba ta irin amincewa da na muku akan dan uwansa wansa yusuf wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin haka ake son musulmi duk maganar da za ka yi ƙarshe ka cika ta da maganar Allah saboda za su zama kafara gare ka wanda shine ilimi na goma sha ɗaya da ke karantar da mu ka dogara wato da ainihin al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala nabi yaqub alaihi salam a wannan lokaci ya shiga abin ake ce tsaka mai wuya da farko dai ana fatan a samu abinci a gida na biyu ga doka ta zo ba hanyar samun abinci sai an kyale yaro ya tafi waɗanda za su tafi da yaron nan babu amana a kansu to ya za ka yi ka hana a tafi da yaro ba abinci a tafi da yaro kana tsoron ba za a dawo ba sai annabi yakub ya ce fallahu khairun hafiza wato ya nuna dukka idan da abu biyu ya haɗu gare ka da fargaba da kuma fata ka rinjayar da fatan rahamar Allah akan tsoro saboda Allah subhanahu wata'ala shi zai wakilci al'amarinka a bayanka shi sa annabi yaqub yace fallahu khairul hafiza duk yanda na kai ga tsare yaron nan Allah ya bi Allah shi ne mafi alkhairi mai ba da tsaro wa huwa arhamur rahimin duk tausayin da na ba ma yara na babu wanda yafi jin kai ga bayansa fiye da Allah subhanahu wata'ala in ma tsaro zan ba su Allah ya fi ba da tsaro in ma jin kai nake musu Allah ya fi jin kai to amma tun da an samu larura ga dole sai in kyale wato annabi yaqub anan kamar yana nuna cewa ya kyale ya ba su sahi wanda akan haka ne in ka duba majmu fatawa farkon mujallad shafi na 20 abubuwa guda hudu sun haɗu na daya amrun huwa mahbubun matlubun lil wujub ga wani abu ana son a same shi na biyu amrun makruhun mubgabun matlubun adam ga wani abu ana tsoron aukuwarsa ba a sanya auku na uku alwasilatu ila ila husulil matrubil mahbub hanyar da za a bi a samu abin da ake son a samu ta gagara na hudu alwasilatu ila daf'il makruh hanyar da za a yi a kare abin da ake tsoron zai auku ya gagara kaga ana son a samu abinci ana tsoron kuma ga hadari zai zai hanyar da za a samu abincin babu wata sai ta wannan hanyar da za a samu kariya babu ita sai ta wannan guda hudu kenan ko da saboda haka sai aka ce idan hudun sun haɗu wanda duk dan adam idan hudun nan sun haɗu gare shi babu abin da zai dogara da shi face la haula wala quwwata illa billah sai dai dabara a maida ita ga Allah subhanahu wataala wa huwa al-mu'inu 'ala al-matlub Allah shi kadai ke iya taimaka ma ka samu abin da kake nema wa ma siwahu huwa duk wani wanda ka dogara da shi ba Allah ba to abin da zai iya kawo maka cuta ne sai dai Allah kadai yana mutumin fatawa mujallal 23 shafin 321 idan aka ce la hawla wa la quwwata illa billah yujibu al-i'ana wannan kalmar tana wajabta mutum ya samu taimakon Allah wannan kalma tana ta mutum ya samu taimakon Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana shi duk sa'ilin da ladan yace hayya ala salati fa yaqulu mujibu kai da kaji ladan ya faɗi haka sai ka ce la wa wala quwwata illa billah ladan yana cewa ku zo ga sallah sai ka ce ai dabara ba ta yin amfani karfin mutum bai iya ba shi damar zuwa ga sallah sai da izinin Allah subhanahu wata'ala kaga ka maida dabararka da karfinka ga Allah subhanahu wata'ala فإذا قال هيا على الصلاة قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله النبي يعقوب عليه السلام لو da hali ya kai haka sai ya mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير wato duk magana da aka yi nan, ba su riga sun kunce makayan ba kafin ma su kunce kayan suke cewa baba ga abin da ya faru kuma ka kyale mu tafi da yaro su sannan suka je suka kunce kaya lamma fatahu a sun kunce kayan su wajadu bi ba'atahum wajadu samana ta'am suna bude kaya sai ga kudin abinci a saman kaya rudda ilaihim an mayar musu sai suka sake dawa ga baban kazo ya abana baba ga wani abu kuma ma nabji wallahi ba ma neman komi illa ka bar yaron na musulmi hazihi bi ba'atuna rudda ilaihim ga kudin ma an da mana su kudaden da muka sai da su mu bayar a ba mu hatsi an mayar mana shi ke nan kaga ba ma sai mun yi wahalar noma ko sai da dabbobi sannan mu samu kuɗin hatsin gaba ba namiru ahalana sai mu je kawai mu sake sayo abinci ga iyalin kaga sun ba da amsa ga annabi Yusuf alaihi salam idan ka ga kuɗin kayanka a saman kaya ya aka yi kai ta cewar an mayar maka kyauta ne hmm? sai ya kamata ka mai da mai kaya kuɗi mai kaya ka ce marga kuɗi fa na gani suka ce ga mun zo cikin sauki sai mu je mu sake sayo abinci wanda ya nuna ba su da halin kirki ba su da halin kirki idan mutum yana da kunya yau in ka zo shagonsa ya ma kyauta gobe sai zai zuwa saboda ai akwai kawai amma ka ga su fa sun ga kuɗi sai a ba su ba gobe sai mu su samu koma wato a sake ba su gudu na tsuru ne wa tarihi lahum ga kuɗi kurun sai mu je mu bayar sai a ba mu wani kaya wa nahfazu akana kuma za mu kare dan uwa wannan karka damu ba. wa nazdadu kayla ba'irin za mu sai da shi kaga za mu samu ƙarin kayan raƙumi za mu yi awu na hatsin kayan raƙumi ƙari guda zalika kaydun yasir kaga wannan kuma tafiyar ma da za mu yi ba irin ta da bace mai sauki ne awu da za mu tafi a yanzu mai sauki ne saboda yanzu ba sai mun sai da dabbobi ba ba sai mun yi noma ba Eh, ba sai mun ba sai mun sai da dabbobi ba wato ba sai mun ba sai mun wahala ba kafin mu samu kuɗin ba mu fi ba babu wata wahala ta samun wannan kuɗi ga kuɗi nan mu samu la mu shakka dan haka wannan abu da zamu tafi nan gaba yana da sauki ilimi na goma sha biyu wannan aya tana nuna mana cewar kana da damar ka ba da sadaka alhali mutum bai ma san kai ka bashi ba wannan aya tana karantar da mu haka annabi yusuf alaihi wasallam ya yi sadaka ga 'yan uwansa bai gaya musu sadaka na baku ba ko ya faɗa bai faɗa ba sau da ka babu laifi ka ba wa mutum sadaka bai ma san kai ka bashi ba ka aje inda zai gani ya ɗauka kai ba ma sadaka ba har zakka ɗin kanta da za ka ɗauki zakka ka ba mutum baka gaya mar zakka ce ba zakkar ka ta inganta yana fata wa Allah jina na tar shafin 462 da yawa ma akwai malamai da suke rinjayar da haka saboda idan ka ce ku zo gobe zan ba ku zakka to duk wata ramadan idan aka kai kwana ishirin kofar gidanka zai samu gayya kuma mutane ku san cewa kana iya cewa kafin baɗi ba ba ruwansu wani ma zuwa zai ce ina ina suni ba to kaga sai ka ba mutum bai ma san zakka ba shi, wani ga wannan shi na kai shuru sadaka ce zakka ce bai sani ba shekarar da Allah ya talauta ka bai sani ba dama baka ce mai baɗi in an zo ka zo ba saboda ka bare ya zo ya zo ya dame ka babu laifi don ka ba da sadaka mutum bai san sadaka shi ba bai san waye ba shi ba baka gaya mar ga sadaka ba ka je aji inda zai gane kawai inda zai gane ya dauka kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to dai annabi yaqub yace qala la nursilahu ma'akum hatta min Allah la إلا أن يحاط بكم فلما آتوه قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل haka ala annabi yaqub yace lan ursilahu ma'akum ina ba zan bar ku tafi da yaron nan ba lan har abada zan bari ku tafi da yaron nan ba amma sai yace hakatu utuli musikan min Allah sai kun bani wato wani tabbaci na Allah wato wani tabbaci na Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce musikan min Allah ana nufin al-ahdul mu'akkad bil yamin alkawarin da za a karfafa shi da rantsuwa a yi alkawari na baki bai ita ba annabi yakub ya ce wannan alkawari da za ku yi a wannan karo sai kun hada da rantsuwa da Allah shine mawsiqan min Allah alkawarin naku sai kun hada min shi da da wato da rantsuwar Allah subhanahu wataala wannan ya zo cikin bayanin Abu Hilal al abkari a littafin al-Furuq al-Lugha al-Furuq fi al-Lugha yana mujallar na farko shafin ɗari biyu da hamsin da hudu la ta'tunnani bihi alkawari kadai bai isa ba sai kun haɗa da rantsuwa akan lallai za ku dawo yin da yaron nan illa an yi haƙa sai dai fa idan an ci karfin ku wannan gurin ya samu fassara biyu wasu na ganin abinda annabi ya yake nufi in an ci karfin ku shine kar ku dawo sai dai dukkan ku mutu mun rantsuwa in halaka yaron nan za a yi to dukkan ku ku halaka shi ne illa an yuhaqa bikum musibat ta haɗe gaba ɗayan ku kaga an samu canji kenan na yanayin yadda aka kyale su suka fita da annabi Yusuf alaihi salam wasu na ganin abin da yake nufi da illa an yuhaqa bikum sai dai idan an fi karfin ku saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum wato iya karfin ku ku tsaya ku ga cewar kun kare wannan yaro amma idan ya gagara ba to Allah zai kama mutum da laifin abin da ya zama ya fi karfin sa shine illa an yuhaqa bikum wato an ci karfin ku falamma atahu mawfiqahum sun dai bashi wannan alkawarin da tabbaci na Allah subhanahu wataala hada da rantsuwa kala sai annabi yaqub bayan sun yi rantsuwan a ƙarshen magana sai ya ce Allahu alama na naqulu wakil Allah mai tsaro ne akan abin da duk muka faɗa a nan mun samu wani ilimi na goma sha uku ilimi na goma sha uku shi ne bai dace musulmi ya kyale a cutar da shi ta hanya guda sau biyu ba ya kamata ba wancan karo an cutar da kai sannan kuma a yanzu ma ka kyale a cutar da kai ta irin wannan hanya Shi ne yakub ya ce a'a wancan karo kun ga kun ce ba ku eh, annabi yusuf alaihi salam ku fita da shi to an kyale ku yanzu kun zo kun ce a sake ba ku kaga zan ba ku ba sai kun hada da rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala kaga an samu canjin hanya kenan kai musulmi idan ya zama akwai wata hanya da aka cuce ka to wannan hanya karka kyale a sake cutanka a kai wannan ba hakuri bane wauta ne ba ba hakuri bane shi kai wani mai hakuri ne a cuce shi ta wannan hanya a sake dawowa ta wannan hanya a cutar da shi akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah ya ruwaito yana sahihu bukhari kitabul adab da kuma sahihu muslim kitabul zuhudi kowannen su yayi babi cewa babu la yuldagul mu'min min juhurin marratayn bai kamata inji annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata maciji ya tare mutum a rami daya sau biyu ba wannan rami ne na maciji ko kunama ka sa hannu ta harbe ka ka sake dawowa ka sa hannu ta harbe ka ya nuna kana da bauta bai kamata ne haka ya faru da shi ba ya kamata mumini ne zaune hankali mai basira ashe kaga wato tarbiyya ce ta manzanni gaba ɗayan sallallahu alaihi wa sallam anan muka samu ilimi na goma sha hudu wanda shine duk sa'ilin da ka kare magana ka nemi tabarruki da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce annabi ko duk sa'ilin da ya gama magana yana cika ta da kalmar Allah yana cika ta da kalmar Allah saboda yana ƙara tabbatar da kai akan addini kuma yana sa duk abin da kai ya samu albarka misalin sa shi yadda muke yi bayan an gama shiriki, an kulla abin da za a kulla sai mu ya to Allah ya samu dace to kai koyi da Annabi Yaqub alaihi salam Allah ya samu dace ka dai cika wannan shiriki da kuka kulla da fata na alkhairi da sunan Allah ko ko bayan kun gama abin da za ku yi sai ka ce Allah ya mada jagora zuwa ga alkhairi Allah ya mana jagora sai a rabu kaga magana ka ta karshe addu'a ce to ba annabi yaqub kadai bane har ma annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya tafi Madiyana lokacin da ya gudu ya bar kasar Masar lokacin da ya buge wani mutum ya mutu annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tafi Madiyana ya tarar da wasu yara yan mata guda biyu masu kiwo a gindin wata rijiya annabi Musa alaihi salam ya taimaka ya jawo ruwa ya ba ma dabbobin su ruwa bayan sun koma gida mahaifinsu ya sa a kira shi ko mahaifinsu ya sa aka kira annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa ya zo wanda Allah ya bada labari a suratul qasas ayati 28 me wannan dattijo ya gaya ma Annabi Musa yace inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatai ina so zan baka auren daya daga cikin ƴaƴa mata na biyu dinnan ala anta ajurani samaniya hijaj sadakin za ka dinga min kiwo kana min hidima na shekara takwas fa in akmalta asharan fa min indika ko in je ka cika goma wannan kuma kai kaga dama ka ji mutanen kirki shekara takwas yana hidima ga mutum saboda sadakin wata kuma tsohon ya ce in ma ka cika goma wannan kuma kai kasa ni ba shi a kai goma ba ai da cewa zai in ka dawo biyar sai ce in ka ƙara biyu kuma sai kara da cewa wa da wani shi kashuka a daika Allah yana ba mu labari halin mutanen da ba na son in kuntata maka saka ji in insha Allah min salihin zaka tarar da ni ina cikin mutanen kware sanai Musa yake zalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini ka baitu fala udwana alayya tunda dai ka riga ka faɗa sadakin wannan ya taka shekara takwas ana hidima ko shekara goma ka ba da zaɓi duk wanda na ɗauka to kada dai a kunta kane la yi uta da alai fi talabi ziyada in na ɗauki takwas kar a matsa sai na cika goma bayan annabi Musa ya gama magana da wannan dattijo kan sadaki an kulla aure me yace wallahu ala ma naqulu wakil Allah wakili ne game da abin da muka faɗa duba sadakin mace a ce an yi hidima na shekara takwas to kar ka dauka abin misali ne kaje kana cewa kai yar ka sai an ma kaza abin da ya tabbata daga manzon Allah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa khairun nikahi aisaru mafi alkhairin aure shine auren da yafi kowanne sauki sadaki ba shi da iyaka shine abin da wannan yake ba mu misali sadaki ba shi da iyaka bare kuma matar annabin Allah darajar su ita ce makura matar annabin Allah annabi Musa alaihi salam wanda yana da cikin mafi girman manzannin Allah to ba yiwuwa ka kwatanta sa da naka abinda ki zo ya gaya mana mafi saukin sadaki shine aure wanda yake alkhairi hadisin yana fahimu jami'i fakir hadisi na dubu uku da dari uku a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqi aisaru mafi alkhairin sadaki shi ne wanda ke zama kaɗan yana sahihu da sakiyar hadisi yanzu uku da ɗari biyu da saba'in da tara wasu na cewa to ai shi manzon Allah ga abin da ya aikata to da maganar manzon Allah da aikinsa wanne ne gaba maganar manzon Allah tana gaba da aikinsa saboda aikinsa khususiya na iya shiga amma maganarsa babu khususiya ku yi kaza abinda manzon Allah ya karantar da mu ko da shi sadakin matansa ba hakan bane maganarsa ita ke shirye da mu To mu karanta aya ta gaba. Wa ƙala ya bani ala ta da wa hidin wa dukkanu min abuwa bin mutafarrika. Wa ba an tun dinan ba in sha'ai. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال النبي يعقوب يتي يا بني يا كو يانا tunda da yanzu an yi alkawari an gama za ku tafi da yaro amma ga shawara ta gare ku la tadkhulu min babin wahidin idan kun je masar kar ku shiga ta kofa daya wa tadkhulu min abwabin mutafarrika ku shiga ta kofofi daban-daban tunda gari yana da kofofi kar kar a ganku kun shigo ta kofa ɗaya gaba ɗayan ku wannan tunani na ne shawara ta ce wa ma uguni ankum min Allah min shay'in amma ku sani ba na iya wadatar da ku komai game da abinda Allah ya riga ya kaddara zai same ku idan Allah ya kaddara wani abu zai same ku ba ni iya hana ba in hukmu illa lillah babu wanda ke da ikon yayi hukunci sai Allah in ya hukunta ba mai kawarwa alaihi tawakkaltu ni da kuke gani a gare shi na dogara wa alaihi fara tawakkalin mutawakkilun masu dogaro ga Allah ya kamata su dogara kaga nan ma ya karasa maganarsa da kalmar Allah wannan tsari ne na Annabi Yaqub alaihi salam yace to a nan kamar abin da muke samu na ilimi wanda shine na goma sha biyar wato shine tarbiyyar 'ya'yanmu. mu yi tarbiyyar a akan kada su ringa aikata abin da za a yi musu mummunan zato shine abin da annabi yaqub yake karantar da kai tarbiyyar 'ya'yanka su daina aikata abin da za a musu mummunan zato idan aka ga baki sun taho ta kofa guda sun shiga gari tunanin annabi yaqub alaihi salam tana yi wa wani ya runtu ma ya tafi kasar ce ce ai ga yan leken asiri na an turo daga wata ƙasa saboda yan kwan annabi yusuf alaihi salam ba yan gari bane su daban ne halayen su daban ne ɗabi'arsu daban ce idan ka tafi wani gari kamar a tsari ma irin na wato ka'ida ta yau in kana tambayar masu yawon shakatawa za su gaya ma duk wanda ke tafiya wata kasa ya je kallon wani abu idan ka sauka a ƙasan kar ka yadda ka tafi inda zaka je sai ka nemi sanin al'adar mutanen ƙasan domin in ba haka ba za ka tafi wani gari wai kai kana ganin ka zo yawon shakatawa su kuma suna ganin kamar ka zo za ka cutar da su ne su halaka ka saboda haka yasa kowace ƙasa da turawa da ke yawon shakatawa da bature ya taho bai tafiya inda za shi sai ya je ya samu sanin al'adar mutanen gurin akwai abin da ba su so a yi akwai abin da suke so a yi akwai abubuwa na al'adar su wanda shi bai sani ba yana iya zuwa ya yi su ɗauka ganganci ne su buge shi annabi yaqub yana gaya musu in kun shiga wannan gari kar ku shiga ta kofa guda kowa ya nemi kofar da zai shiga dan kar a gane ku kun taho a wuri guda yana ganin mai yiwuwa mutanen garin ya zama sun yi mummunan zato a kansu wannan yana daga cikin ilimin da annabawa suke karanta da mu wajibi ne mu ringa aikata abubuwan da za su raba mu da mummunan zato duk abin da za a yi maka mummunan zato a kansa to ka guje shi saboda shi ne babban abin da wannan yake karantar da mu amma cewar ai annabi yaqub yana tsoron kada a cutar da 'ya'yansa ne saboda kyawawa ne idan sun shiga masar ya zamanto mutane sun halaka su da guban ido wannan duk babu hujja da ta tabbatar a kai annabi yaqub ya tsawatar ma ƴaƴansa na su guji aikata wani abu wanda zai sa mutanen gari su musu munan zaka wannan shine zahirin ayat abinda Allah subhanahu wataala ya mana isharar shi me ya faru gaba ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله الشاي <coughs> ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون saboda haka yan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun yi bankwana da mahaifinsu sun kamo hanya sun zo Misra Allah ولما wa من ya أمرهم أبوهم lamma dakalu min saba wa babansu ba sun shiga Masar ta yanda su ya musu umarni sun rarraba kansu kawunansu wannan shiga ta wannan kofa wancan ta wancan kofa Allah subhanahu wataala ya ce ma kana yubni anhum min Allah min shai. wannan abin da baban ya musu umarni bai wadatar da su komai game da Allah ba illa hajatan fi nafsi yaquba ba illa dai wata bukata ce a ran annabi yaqub wanda ya riga ya biya abu ne wanda ya shafi ilimi ba jahilci ba shi yasa a gaba Allah yake wa innahu lazu ilmin lima allamna wannan tsawatarwar da ya musu akan ilimi ne kuma ilimin Allah madaukake jingina shi da kansa yake mu muka sanar da annabi Yaqub alaihi salam kaga ba mu san meye a zuciyar annabi annabi Yaqub ba babu wanda ya sani me yasa annabi Yaqub yace musu haka illa dai malamai suna harsashe kowa yana faɗin ga irin dalili ga dalilin da yasa annabi Yaqub yace kar ku shiga ta kofa guda wannan abin yana ran annabi Yaqub fi nafsi Yaqub idan ko abin yana ran annabi Yaqub waye ita ya gaya mana abin babu wanda ya sani sai dai Allah subhanahu wataala Allah ma bai faɗa ba saboda ka ba wanda zai iya gaya maka dalilin da yasa annabi Yaqub ya ce ma ƴaƴansa ku shiga ta kofofin gari daban-daban babu mai iya faɗin haka me yasa Allah da kansa ya ce illa hajatan fi nafsi yaquba bukatar tana ran babansu ba wanda ya santa sai Allah Allah ko bai faɗa ba saboda ka sai dai harfashi. amma zahiri abinda annabi yakub ya faɗa da ka dubi tsarin ayan ka san mun samu tarbiyya ka rika yi ma ka tarbiyya kada su aikata wani bakon abu wanda zai sa a musu mummunan fahimta walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani wanda shine darasi na karshe wato darasi na karshe wanda yana nuna mana cewar babu dabarar da za ta tunkuɗe hukuncin Allah idan Allah ya kaddara abu to baka yi saka hana ba baka da ikon hana shi amma bai hana a ɗauki sababi kaga annabi yaqub ya faɗa musu ban iya kare ku daga abin da Allah ya hukunta mu ba zan iya ba ni kaina ga Allah na dogara amma a riƙi sababi saboda haka sababi shine a tsawatar ma yara a riƙa tsawatar ma yara wannan kaza ba kyau wancan kaza ba kyau um, amma idan Allah ya riga ya kaddara abu zai faru uba zai iya hana kai zai iya hanawa amma ka tsawatar kar kai kaza kar kai kaza ka rinka gaya masa ka rinka gaya ma ƴaƴanka idan Allah ya riga ya kaddara an gama akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if wa fi kullin khairun mu'mini mai kuzari da mu'mini rabo. annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wancan mu'mini mai kuzari Allah ya fi son shi ya fi alkhairi ragon mu'mini ba Allah wato ba shi ne Allah ya fi so ba to amma sai manzo Allah ya ce da mumini ne ku zai da rago din dukkan su akwai alkhairi a tare da su abinda ake so da kai ihris ala ma yanfa'uka duk abin da ka san zai amfane ka to ka dage a kansa ka dage wasta inda Allah kuma ka rika neman taimakon Allah wala ta'jaz kada ka gaza gabaɓunka su yi riko da sababi ka tsawatar ma yara zuciyarka ta dogara da abin da Allah ya kaddara ala musabbibil asbab wanda shi ke tsara sababi idan abu ya faru ka riga kayi abin da zaka iya naka na dan adam saboda haka dama in Allah ya tsara hukunci babu wanda ya kai kare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك